Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis bakwai ga watan Disamba shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa mataimakin shugaban kasar najeriya sanata kashim shattima ya kai ziyara a garin tudun biri a jihar kaduna inda wani jirgin soja mara matuki ya kai hari akan masu maulidi bisa kuskure kana kasar ghana kuma kimanin kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya guda ɗari ne suka halarci wani taro a birnin accra wanda za a gudanar kwanaki biyu akan kare wato zaman lafiya da kuma kare fararen hula a faɗin duniya. kamar kowane daren ranar alhamis yau ma zainab babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan bukatar da masu bukata ta musamman suke da shi na a saka su wuraren ayyuka da kuma naɗa su mukaman siyasa a mataki daban-daban akwai kuma labaran wasanni da abdulwahab muhammad zai kawo mana to amma kafin nan ga ibrahim garba da cikakkun labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta bayyana damuwa kan ƙaruwar da aka samu a yawan kwararar bakin haure daga Afirka bayan da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta soke wata doka wadda a baya ta maida jigilar bakin haure a ƙasar wani babban laifi. Dokar wadda ake kira dokar shekara ta 2015 an kafa ta ne a shekara ta 2015 ɗin da haɗin gwiwar ƙungiyar ta EU da kuma ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da batutuwan ƙwayoyi da manyan laifuka. A lokacin Turai na fama da matsalar kwararar baƙin haure yayin da mutane sama da miliyan guda suka shigo nahiyar ta Turai daga Turkiya da Arewacin Afirka. A shekara da ta kuma aka kafa dokar. a matsayin wani bangare na wannan yarjejeniya ta shekara ta 2015 kungiyar ta tarayyar turai ta yi alkawarin bayar da tallafin dala biliyan biyar don inganta tattalin arzikin kasashen yankin sahel da kuma karfafa gwamnatocin yankin saboda su samu sukunin dakile kwararar bakin hauren a halin da ake ciki kuma shugabannin kungiyar tarayyar turai yau alhamis sun yi kira ga china da ta kawo ƙarshen rashin daidaito a harkokin cinikayyar ƙasar da tarayyar turai ta kuma matsa lamba ma rasha ta kawo ƙarshen yakin da take yi a ukraine a tattaunawa ta gaba da gaba ta farko cikin sama da shekaru hudu a tsakanin jagororin china da kungiyar ta tarayyar turai shugaba Xi Jinping da Premier Li Qiang sun gana a birnin Beijing da Charles Marshall shugaban majalisar EU da Ursula von der Leyen shugabar EU din. A jawabinta na buɗe taron, von der Leyen ta kalubalanci shi kan dangantakar kudda kudda rasha tana mai cewa ya kamata China ta ɗau ƙarin matakai a ta bakinta na kawo ƙarshen takalar Ukraine da rashar ke yi. shugaba shi ya gaya ma shugabannin kungiyar ta eu cewa karfafa yarda ta bai daya a siyasance na buƙatar kawar da dukkanin nau'ukan shishigi wanda hakan ke nufin amurka a fakaice an gwabza gazabun fada a zirin gaza tsakanin dakarun isra'ila da mayakan hamas a yau dinnan alhamis a yayin da falis ina farar hula ke ta neman mafaka an fafata a sashen arewacin birnin gaza inda isra'ila ta mai da hankali a farkon wannan yunkuri nata na murkushe hamas haka ma a birnin han yunis da ke kudancin gaza inda nan ma aka faɗaɗa yakin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce sojojin Isra'ila sun zagaye inda madugun Hamas a Gaza Yahaya Sinwe yake sannan a ta bakinsa lokaci ne kawai ya rage a same shi. Wannan yaƙin ya yi ta ya tilasta ma fararen hula matsawa ta kudu wanda hakan ya kawo tangarɗa a ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya wanda kuma ya sa aka yi maza-maza aka shiga gargaɗi kan yiwuwar taɓarɓarewar al'amura. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Gwamnatin Najeriya ta ɗauki alkawarin binciken sanadin harin jirgin da ya kashe masu taron maulidi a garin tudun biri tare da gina gidaje ga al'ummar da harin ya shafa. Mataimakin shugaban ƙasa sanata Kashim Shattima shi ne jagoranci tawagar gwamnatin tarayya da ta hada da shugaban majalisar wakilai da ministan tsaro da kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa. Daga Kaduna wakilinmu Isa Lawal Ikara ya hada mana wannan rahoton. mataimakin shugaban ƙasa sanata kashim shatima wanda ya fara da ziyarar asibitin da waɗanda bom ɗin ya jikkata suke kwance a garin kaduna ya ce shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya girgiza matuka game da ibtila'in bom ɗin da ya afkawa al'ummar garin tudun biri da ke ƙaramar kumar igabin jihar kaduna kuma ya sha alwashin za a tabbatar da an yi bincike don ɗaukar mataki. jama'a na zo ne a madadin shugaban kasa in yi muku jaje bisa abin da ya wakana wanda sun riga mu gidan gaskiya allah ya ba su aljanna firdaus wallahi yana da kyakkyawan niyya ga al'umman arewa duk wayansu maganganu da wayansu suke maganan banza ne a lokacin da wannan abin ya auku ya kira ni kusan sau goma sha bakwai a lokacin yana ziyarar aiki a kasar united arab ya ce in yi sayin daka cewa in ga cewa an kawo tallafi mu share hawayen al'umman mu da wannan abin ya sha kuma na yi muku alkawari kuma insha Allah za a yi bincike kuma duk wayanda aka same su da laifi za hukumar da su. Gwamnan jihar Kaduna ma sanata Malam sani ya jaddada cewa gwamnati ba za ta bari wannan abu ya wuce haka nan ba tare da an ɗauki mataki ba. Wannan kawai namu na tudun biri da aka samu wannan ibtila'i akwai tsare-tsare da girma mataimakin shugaban sa ke yi kuma za a gina musu gidaje kyauta da dan Allah abu na biyu ka maganan diya za mu zauna mu da dan Allah a matsayin mu na gwamnatin jihar Kaduna za mu tashi tsaye mu ga me za mu yi mu tabbatar wannan haƙƙin na al'ummar mu an ba da shi cikin gaggawa da dan Allah wannan abu da kuma da muka faɗi cewa magana fari na farko shine a yi bincike a gaya aka yi wani abin ganganci ne ko ku haɗari ne wanda suke da laifi a ɗauki matakai saboda kar irin bai ya ƙara auku a wannan ƙasa ba mai jihar Kaduna ba kawai. A karan farko dai shugabannin yankin tudun sun samu damar bayyana tsantsar abin da ya faru a gaban mahukunta kamar dai yadda aka ji daga bakin malam magaji Aliyu Adamu wanda shine sarki na wannan yanki baki daya. A ranar uku ga wata ana cikin wannan maulidi karfe goma saura jirgi ya zo ya yawo wanda ba a ganin sa ya zagaya ya zagaya ya zagaya kawai sai aka ji ya sako bom ya kashe wasu ya kuma jikkata wasu kuma bai bar wurin ba aka kwashi wasu aka fitar da wanda aka iya gane suna numfashi ana cikin wannan karfe sha ɗaya saura na wannan dare har ila yau sai jirgin ya ƙara sakin bom na biyu wanda ya shafi waɗanda waɗansu ma daga wasu unguwanni ne suka tashi suka zo domin ganin an kawar da wanda ya raunata kuma su ma sai ya kara hadawa da su wanda ya kashe mana mutane akalla tamanin da biyu a halin yanzu an rufa su kuma akwai mutum uku daga cikin su wanda sun shafi yan uwanmu mazauna ne kiristoci sannan akwai marasa lafiya da muke da su yanzu akalla sun kai saba'in. da yake ana ta faman magana akan biyan diya da tallafawa al'ummar yankin tudun birin da wannan bom ya afkawa mataimakin shugaban Ƙasa sanata kashim shatima ya ce gwamnati za ta sauya wa garin fasali akwai wani al'amari na fulatanci da muke kiran shi fulaku initiative dama mun zabi state guda biyar a northwest katsina da kaduna da kebbi da sokoto da zamfara a kaduna za mu gina gidaje dari biyar a southern kaduna za mu gina dari biyar a northern kaduna don mun fulaku initiative ba ni kadai ba za su amfana mu yi musu ranches masu shanu ba sai sun kai a southern part of the country don su sami ciyawa ba niyan shugaban kasa niya ce ta alheri to dole mu yafa juna mu juna Allah ya bamu zaman lafiya. Kafin komawar tawagar gwamnatin tarayyar zuwa Abuja dai sai da gwamna Obasanin jihar Kaduna ya sanar da alkawuran da wasu 'yan tawagar suka ɗauka na ganin an taimaka wa al'ummar tudun baki ɗaya. Shugaban jami'ar APC kuma tsohon gwamnan jihar Kano ya ba da gudunmuwa na naira miliyan goma. Shi ma speaker zai tabbatar da cewa ya gina ma wannan ƙauye wannan gari makaranta ya gina musu asibiti ya kuma musu titi wannan shine abin da speaker ratu rabu tajudin abbas ya ce a faɗi muku yanzu dai abin jira shine sakamakon binciken da gwamnati ce za ta yi da matakin da za ta ɗauka da kuma yadda za a rarraba tallafin ga al'ummar yankin tudun birin musamman ma da ya ganin yadda wasu ke ta faman kokonto akan cika alƙawura irin na gwamnati a duk lokacin da aka ce irin wannan ibtila'i ya faru isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara da wannan rahoto kimanin kasashe babobin majalisar ɗinkin duniya ɗari ne suka halara a birnin accra domin ƙarfafa ayyukansu na zaman lafiya taron na kwanaki biyu dai zai mai da hankali ne akan muhimman fannoni da suka hada da batun mata da wanzar da zaman lafiya da kuma batun kiyaye zaman lafiya da na fararen hula a fadin duniya da kula da lafiyar kwakwalwa na masu wanzar da zaman lafiyar ga dai Abbas da cikakken rahoto akan haka Kasar Ghana aka zaɓa ta karɓi bakuncin taron zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya na ministocin tsaro farko irinsa a Afirka a dalilin dagewarta ga zama lafiyar da tsaron duniya. Mahalarta za su hallara a zauren taron ƙasa da ƙasa na Accra. Taron zai zama wata dama wa ƙasashe mambobi su sadaukar da kansu gun ƙarfafa zaman lafiya da tabbatar da kariya da kwanciyar hankali masu kawo zaman lafiya. minista da ke kula da harkokin kasashen waje na kasar ghana shelly ayakobuchi ta ce tana kyautata fatar taron zai kawo ra'ayoyi ingantattu ga kasashe mambobi da dagewa kan aikin aiwatar da zama lafiyar ta majalisar ɗinkin duniya i wish to express the appreciation of the government and people of ghana for the confidence that na son gabatar da jin daɗi na da na gwamnati da da al'umman ghana game da imani da babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya da duk ƙasashe mambobi na kwamitin na musamman sun kayi da ghana na kira ga duk wadda ke halarta taron nan ya nuna irin basirar da aka samu na sadaukar da kanmu yayin saduwar mu a nan zuwa aiki zahiri tare kuma da zimmar zai ba daga damawar zama lafiyan duniya da tsaronta. mataimakin babban daraktan majalisar ɗinkin duniya na ayyukan aiwatar da zama lafiya jakaranka ya jinjina wa ƙasar ghana game da gudunmawar ta ba iyaka wurin marawa ayyukan aiwatar da zama lafiyar duniya uh, yana da muhimmanci cewar za a yi wannan taro a afirka ƙasar afirka na ɗaya a cikin inda muka fi gudanar da ayyukan zaman lafiyarmu kuma ƙasar ghana na ɗaya a cikin manyan masu ba da gaddamawa a ayyukan zaman lafiyar na uh, afirka kuma uh, saboda haka suna so ya amfani da wannan dama in gode muku sosai da wannan gaddamawa ta kwarewa da kasar ku ke bayarwa ga yunkurin samar da zaman lafiyar duniya gaskiyar cewar tarin ministocin tsaro sun hallara nan akra na nuna tabbatuwan matsayin gaddamawar ku a ayyukan na samar da zaman lafiyar duniya tsohon jakadar kasar ghana a saudiya wani tsohon soja ne umar sanda ya yi mini karin bayani dangane da wannan taro da irin alfanunsa one journalist da ke nan da ake zuwa da su je su gani su yi machineries mechanisms ta IT securities da da su zo da shi dukkan suka zo suka gwada nan to wasu kuma da suka suka je da shi out Ghana cikin wadannan conference ba ta taba eh, ko ina ba da da zo Afirka kuma first country Ghana sai mu ci alhamdulillah don shi amfani da yawa da mu samu ciki. Ilimi da kasashe da ke halartar taron za su yi musanyansu za su samar da tsayayyen gimshiki na raya karfafa dabara na magance matsaloli da ake fuskanta na zaman lafiya da tsaron duniya. Radwanallah Muktara Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan bukatar da masu bukata ta musamman suke da shi na saka su a wuraren ayyuka da kuma naɗa su mukaman siyasa a mataki daban-daban. A farkon wannan mako ne al'ummar duniya ta yi bikin tunawa da ranar masu bukata ta musamman. Bikin wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar a shekara ta 1992 yana ba da zarafin gane matsalolin da masu bukata ta musamman ke da su, da yin gangamin ƙarfafa musu gwiwa da sanin 'yancinsu da kulawarsu. Yarima Suleiman Ibrahim shugaban kungiyar majalisar masu bukata ta musamman a arewacin Najeriya ya ce har yau masu bukata ta musamman ba su fice daga matsalolin da tun can suke fuskanta ba. Uh, hakikanin gaskiya wannan rana ya zo mana da uh, farin ciki da kuma bakin ciki duba da yanayin matsalolin da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a najeriya musamman abin da aka dade wata da dade sana'a wadda masu bukata na musamman suka dade suke yin shi abin da shafi harkar bara da kuma rashin ci gaban su lallai wannan abu ne wanda ya kamata ce gwamnatin tarayya ta magance shi tun da juma komawa amma har yau muna cikin wannan system wannan tsohon sana'a wadda wayansu masu bukata na musamman suke yin shi na sani wayansu da yawa daga cikin su ba da san ran suke yin shi ba domin na sani akwai wanda in za su fita baran sai sun yi kuka saboda takaici da kuma damuwa amma har yanzu kamar gwamnati bata shirya don magance wannan matsalar ba abin farin ciki shine mutane masu bukata na musamman a yanzu yawancin su sun yarda su tashi su nemi ilimi kuma su nemi wasu sana'o'i da za su dogara da kansu wannan abin farin ciki ne sannan kuma gwamnatin tarayya ta yi kokari ta samar da hukumar masu bukata na musamman amma abin damuwar mu shine da kuma roƙon mu shine shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu mun rubuta mai takarda ta musamman domin tuna mishi da dokar da tsohuwar gwamnati ta samu ta hannu domin ba da yanci da dama ga masu bukata na musamman gujin ba su kashi eh, biyar cikin ɗari a duk wasu da da za a yi ko kuma wasu um, ah, appointment ko kuma ɗiban ma'aikata wadda za a yi na gwamnatin tarayya to amma a yanzu haka har yanzu ba mu samu da ba mu samu wannan maganan ministan da muke nema ba wannan 5% eh, wadda doka ta bamu dama har yanzu ba mu samu ba kuma abin damuwa mu na arewa sun gaza samar da wata mafita ga mutane masu bukata na musamman da wadda za su iya dogara da kansu musamman abin da shafi harkar ilimin su harkar tattalin arzikin su harkar zamantakewan su harkar ma koya musu wani sana'o'i da za su dogara da kansu har yanzu mun gagara samu mu. Daga jihar Nasarawa kuwa, Malam Ibrahim Abdullahi da ke zaune a karamar hukumar Karu ya ce su dai ba su ga alfanun ranar ba saboda suna fuskantar kalubale. Yau wannan rana muna murna da ita ranar na kasa sosai dai. Wannan rana ana faɗin tana da alfanu amma mu ba gana alfanun ta a gaskiya. Saboda kan fuskanci kalubale a jihar Nasarawa mu da kasasu da dukkan wani abu da ya zo a jihar nasarawa gaskiya mu ba ma samun shi kuma ba mu ganin wani ci gaba daidai da ni nan ina yin sana'a ina kasuwanci amma tun da ni fara wannan kasuwanci yau ya kai shekara na kusan biyar ko shida amma ban taɓa samun wani tallafi daga wani ko wani malami ko wani mai kuɗi amma kullum kalubalen da sun tahi ba su da wani abun da mawadatan ƙasar nan suke da malaman ƙasar nan suna kalubalen kullum ba za su neman mana hanya ta gari ba kuma mun iya abubuwa kala-kala waɗanda za mu iya sarrafa da rayuwarmu amma ba sa tallafa mana. Daga jihar Bauchi kuwa Malam Abdullahi Usman ya koka ne kan yadda a matsayinsa na mai na ƙasa ya kammala karatu amma bai samu aikin yi ba don haka dole yake bara. Mu masu bukata ta musamman a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ana bayanin cewa an kiretin na disabled commission domin mu a Najeriya ta zama wannan hukumar ita ce za ta duba rayuwar matsalolinmu da dukkan wani abin da ya shafi masu bukata ta musamman a Najeriya. To amma wannan hukuman ba wani abin da ya canza tun da aka kafa wannan hukuman. Domin a yanda nake muku bayani a yanzu gani ni na kammala makaranta na tun shekara bakwai da ya wuce. Amma har yau ina nan ina fama da takadduna daga gwamnatin tarayyan har gwamnatin jihan ba inda ban shiga ba domin ga na samu aikin yi in samu abun dogaro da kaina amma har yanzu ban samu wannan aikin ba kuma akwai ire-ire na a jihar bauchi da yawa da ma fadin Najeriya muna nan mun kammala da wanda suke da suna nan ba jarin da za su yi wannan sana'an da shi in ka koma ta ɗayan hannun ma akwai irin sake-sake da akan modernizing dinnan na zamani akwai yan uwanmu da sun koya da yawa in ka je ka saka abun ma ba sayan shi ake yi ba sai dai a barka da shi ga tsadan kuɗin wannan kayan aikin kuma ka sayo shi ka zo ka saka abun ba wani wanda zai kula ko ya zo ya sayi wannan abun domin kai ka ci gaba a rayuwanka kuma mu inda abin yake bamu mamaki sai ka ga a najeriya ga mu da manya-manyan sarakuna ga mu da manya-manyan malamai a cikin kasan nan ga shugabanninmu na siyasa ga komai suna nan amma ba wani ga iyayen kasa da ake cewa dattawan kasa da waye-waye duk ga nan ba wani wanda za ka ji ya fito yana magana akan masu bukata ta musamman ya za a yi ya za a taimake su ya za a yi mana to mu da wannan ranar sai dai kawai mu taya yan uwanmu na wasu kasashen duniya murna amma mu wannan abin gaskiya sai a hankali a Najeriya. Ita ko Aishatu Muhammad kodineta na biyu na kungiyar nakasassun a arewacin Najeriya a jihohin Kano, Jigawa da Katsina cewa ta yi za a iya magance matsalolin masu laluri ta hanyar shugabanninsu da ke da rikon amana. Na kira ga gwamnatin ƙasa baki ɗaya tun daga federal government har state-state da muke da ita talatin da shida zuwa ga ƙananan hukumomi. daga shugaban ƙasa har zuwa sanatoci da 'yan majalisar dokoki da majalisar jiha da su yi duba zuwa ga irin rayuwar da muka tsinci kanmu musamman arewacin najeriya mun shiga wani yanayi na kalubale wanda kalubale ne mai girma fa kuma allah subhana ta'ala ne zai magance shi amma fa ku sani kuma kuna da wata gudunmuwa ta musamman wanda haƙƙi ne a kan ku wanda kuma za ku iya magance abin da ya sauwaka ko da inda dan buye yawa bai jin mai amma kuma za ku iya hoɓasa kamar me musamman wayanda Allah ya jarabi darasi ne yawon barace-baracen nan da ake yi. Yaya hanyar da za a bi a magance akwai su wallahi. Muna fa da wakilai tun daga federal har what muna da wakilai na gaskiya masu amana. A kowace karamar hukuma ya kamata a ce ta san inda al'umman masu bukata na musamman masu laruri suke a garinta. A duk wace state ya kamata a ce gwamnatin jihar tana da masaniyar yaya masu larurin jihar ta suke tafiya daga karatunsu zuwa sana'o'in su zuwa inganta rayuwarsu. To wannan abun kar ya kasance masu bukata sai in wata damuwa ta taso wa gwamnati ta su bukata a ce wai za a yi da su su zo. Musulmi da Kirista masu mulkin Najeriya all gaba daya. yanzu haka akwai makarantu santa-santa wanda a jihohinmu ba sa da tasiri ba ma su aiki da su wani mai larurin ma bai taba sanin a jihar sa ko wata makaranta ta wani masu bukata na musamman ba kuma shirya muke da mu ba ku haɗin kai don wannan abin 'yan uwanmu da suke yawo a tituna barkatai suna yawon barace-baracen nan wallahi azin abin yana mana zafi ba ma jin daɗi ba ma jin daɗi saboda babu wanda ya ya huta. Daga ƙarshe Malam Rima Suleiman Ibrahim ya ce zaman tattaunawa da wasu shugabannin masu bukata ta musamman da ministan jin kai na Najeriya Dr. Beta Edu ya ƙayatar saboda alkawuran da gwamnatin ta yi musu sai dai ya ƙare da fatar a cika su. Mun yi wani eh, zama ne a nan eh, birnin tarayya Abuja don ci gaba da bukukuwan ranar masu bukata na musamman. Mm. Kuma zama ya armashi sosai tun da har ita minista na umantara ta zo. To amma abin da yake damina shine naga ta ce doka ne ba da damar cewa duk wasu abubuwan da za a ware a ba mutane masu bukatar musamman kashi biyar cikin ɗari to amma da yau ta kara wani ambishin cewa mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu saboda yanayin tausayinsa da kuma kishin masu bukata na musamman ya ce a kara kashi goma za a ba cikin ɗari. To amma ni abin da shi dami ga duk wanda suka kai suka kawo a cikin masu bukata na musamman a wurin taron nan to ba ma san a yi irin wannan alkawari in ba tabbatar da shi ba ya zama kamar haɗa mu rigima da mutanenmu musamman mutanenmu na karkara hmm. wannan abin da ake faɗa muna son mu gan shi a aikace hmm. an dade ana gafara ta ba mu gan kaho ba wace mutum miliyan da miliyan hamsin da shugaban kasa ce zai taimaka ta ce za a ware kashi goma cikin ɗari To ni fata na da buri na shine ita minista ta gane wayannan wanda suke bara akan titi wanda suke karkara ya kamata za a bada kayan wannan kayan tallafi hmm. to lalle kokarin wannan abin ya koma ƙasa zuwa ga masu bukata na musamman Nakasassun sun yi fatar hukumomi tun daga ƙananan hukumomi zuwa jihohi da gwamnatin tarayya za su saurari kukansu da nufin share musu hawaye don su samu sauƙin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab da wannan rahoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. fara ne da bayanin yadda rukunin wasan duniya na kasar ingila inda ke nuni da cewa kulob din arsenal ita ce ke kan gaba da maki 36 daga wasanni 15 da ta buga sai ta biyu kulob din liverpool mai maki 34 daga wasanni 15 ita ma dai da ta buga aston villa ta zo na uku tana da maki 32 sai kulob din manchester city mai maki a matsayin na hudu da ta samu daga wasanni 15 da ta buga sai manchester united mai maki 27 a yayin da club din tottenham ita ma dai tana da maki 27 sai dai ita wasanni 14 ne ta buga sai kuma batun gasar kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za a gudanar a kasar morocco daga ranar 10 ga watan agusta zuwa ranar 1 ga watan satumba na shekarar baɗi idan allah ya kai mu kasashe goma sha biyu ne za su kece raini a tsakaninsu domin samun damar ɗaukar kofin wanda halin yanzu kasar afirka ta kudu ke rike da kofin ƙasashen kuwa su ne najeriya sai mai masaukin baki ƙasar morocco sai ƙasar afirka ta kudu sai ƙasar dr congo akwai ƙasar tunisia da ƙasar ghana da ƙasar botswana da kuma ƙasar algeria sauran ƙasashen kuwa sun hada hadda mali da tanzania da kasar senegal da kuma kasar zambia sai kuma batun tonon sililin aikata rashin da'a da tsohon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar spaniya musa luis rubiales ya aikata yanzu dai kwamitin da ya ɗibiya wa tsohon shugaban kwallon kafa ta kasar spaniya musa luis rubiales din hana shi shiga harkokin wasannin kwallon kafa na tsawon shekaru uku sabili da rashin da'a da ya aikata a ranar da aka kammala gasar kwallon kafan mata kwamitin ya ce zai ƙara tsaurara ɗibiya masa wasu ƙarin hukuncin ladotarwa idan ba manta ba luis rubiales ya tsotsi bakin 'yar kwallon kafa ta ƙasar spaniya ba tare da amincewanta ba ita dai hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta ce Rubialis ya nuna rashin imani shi kuwa tsohon mai buga kwallon kafa kuma kyaftin ɗin super eagles jj okocha ya bayyana sunan victor osimhen ɗan najeriya da cewa shine zai kasance zakaran da za a zaba na gwazon 'yan wasan kwallon kafa a nahiyar afirka saboda irin rawar gani da ya nuna a kulob din da yake taka mata leda wato kulob din napoli a kasar italiya shi dai victor osimhen mai shekaru 24 shine ya zo na farko a yawan zura kwallo a raga a gasar league na kasar italiya da ake kira serie a za a gudanar da bikin ba da kyautar gwazon dan wasan kwallon kafa ta nahiyar afirka ranar 11 ga wannan wata na disamba da za a yi a birnin marrakesh ta kasar morocco abdulhamid muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria ta gaida abdulhamid muhammad da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice. To a takaicen kungiyar tarayyar turai EU ta bayyana damuwa kan karuwar da aka samu a yawan kwararar bakin haure daga Afirka bayan da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta soke wata doka wadda a baya ta maida jigilar bakin haure a kasar wani babban laifi. dokar wadda ake kira dokar shekara ta biyar an kafa ta ne a shekara ta biyar ɗin da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar turai da kuma ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da batutuwan ƙwayoyi da manyan laifuka a lokacin turai na fama da matsalar kwararar bakin haure yayin da mutane sama da miliyan guda suka shiga nahiyar daga turkiya da arewacin afirka a shekarar da ta bi kuma aka fara aiki da dokar a halin da ake ciki kuma shugabannin kungiyar tarayyar turai yau alhamis sun yi kira ga china da ta kawo ƙarshen rashin daidaito a harkokin cinikayyar ƙasar da nahiyar turai to duka-duka kuma iya abinda da za mu iya kawo muku kenan a yau sai kuma gobe idan allah kayan mu da safe za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da injiniyan mu na wannan dare mr cedric baba yakubu ko ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi salamu alaikum